makaryaci kuma ya cika maha'inci kuma ya cika mai ɓoye gaskiya yanzu a wurin irin waɗannan ne za a ansa addini yanzu yadda Idrisu ya kama hanya ya hijira ya gudu saboda ya san ba shi da gaskiya irin cin mutuncin manzon Allah da ya yi, da irin cin mutuncin gwamnan ainihin Bauchi da ya yayi shine Dr. Alhaji Bala Kauran Bauchi wanda ya ɗauki tsawon kwanaki baya garin Bauchi. Aka samu waɗansu daga cikin dattijai masu mutunci manya-manyan Najeriya suka suka samu wannan bawan Allah gwamna mai haƙuri, gwamna mai girmama na gaba, gwamna mai kawaici suka roƙe shi da yawun Idrisu, Idrisu ya roƙe shi ya kuma ba da haƙuri cewa ya yi alkawari ba zai ƙara ainihin abubuwan da yake yi na cin mutuncin addini da cin mutuncin shi kanshi gwamnan ba sai gashi da ya fito ya zo ya shara da ƙaryan cewa wai gwamna ne ma ya neme shi wallahi al'azim idris ƙarya yake idan kuma idris abdulaziz ya ce ba ƙarya yake ba gwamna ne ya neme shi ba neman gwamnan aka yi aka ba shi hakuri ba ya zo ya rantse ma al'umma amma barin sanya muku ji da kunnen ku barin sanya muku wallahi tallahi ba wanda ya fitar da ni sai Allah sai sa ba wanda na ambaci sunansa a nan in cewa shi ya mun wani abu Allah ne iyaka na gudu iyaka na abudu to muna kan wannan Allah kai kaɗai muke bauta masa kuma kai kaɗai muke neman taimako ba ma neman taimakon inyasi ko na tijjani ko na abdulkadiri ko na imbabi ko na halloti kai na manzon Allah ba ba ma neman mun shiga kun ji yadda ya rantse ya ce wallahi a wannan bidiyon kun ji yadda ya rantse yace wallahi babu wanda ya fidda shi Allah ne ya fidda shi to bari in nemo muku bidiyo na biyu ah, da nake nema in sanya ah, wannan shine bidiyo na biyu bari in sanya muku kuji da kama nin da kai ni kurkuku din ya ƙare har abada kuma su wadda suka kama ni mun daidaita cewan za su janye ƙaransu neman zan janye nawa da ke kwata amfil shi kenan ba karibin da mu za su janye zan janye kuma zaman da aka yi su suka nema to alhamdulillahi wala hinu. وتدعوا ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم الله نتبتر الله نتعلم ما ومن يتوكل على الله وهو حسبه duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi duk lokacin da ka shiga halin kaka na kayi ce dan yi raya maka cewa ka dogara da wani wadda ba Allah ba ko ka nemi ka ƙi neman taimakon ga wani wadda ba Allah ba ka nema ga Allah ka ga abun mamaki idan ka shiga halin kaka na kayi ka ga cewa ba za ka fita ba sai ka yi ƙarya kafin ka fita to ka jarrabi kanka kar ka yi ƙaryan ka yi gaskiya ka sha mamaki wallahi wannan shi mu jarraba an jarraba ba ɗaya ba biyu ba haka nan mu dogara ga Allah mu dogara menene ga Allah na'am kamar na ji wani sai sanin kanku ne cewa ilimin addini shine ginshiki na kowace to yan uwa kamar yadda kuka ji eh, Dr. Jaki Dr. Idris ya fito ya ce zaman da aka yi ma na sulhu su suka nema ƙarya yake Dr. Idris ya ta neman kamun kafa da manyan mutane da gwamnoni su suka samu wannan gwamna mai adalci wannan gwamna mai haƙuri suka ba shi haƙuri aka yi yarjejeniya Dr. Idris shi ma ya ba da haƙuri amma saboda tsabagen saboda tsabagen neman suna saboda tsabagen butulcewa kuma waɗanda suka yi wannan abin ai suna jin shi kamar yadda kun sani ko a baya da aka kama shi su balalau suka biro gombe a matsayin shi na ɗan uwansu suka suka ba da kuɗi aka sike shi amma da ya fito me ya saka musu ya saka musu da zagi ya saka musu da cin mutunci to shi su ma waɗannan da suka tsaya tsayin daka suka samu shi honorable dr Bala ƙauren Bauchi suka ba shi haƙuri suka sa Idrisun ya ba da haƙuri. Su ma Allah ne ya kiyaye su da ya fito bai daidira ta kansu ya zazzage su ba. To amma ya tabbatar da abin da ya yi in ya shiga hannu za a hukunta shi, shi yasa da ya fito sai ya ƙoƙarin cewa ai babu wanda ya fidda shi sai Allah. A'a, daman ai da abin da kaga wani bawan Allah ya yi ba zai yi shi ba sai da izinin Allah. Allah ne ya ba su izini suka tashi suka je wajen shi gwamna suka nemi alfarma aka sake ka. Daman Allah ne ya yi da izinin Allah wannan tauhidin baka fi kowa ba. Amma ka ce wai su suka nemi gwamna ne masu da kai ƙarya kake. Kai kake tabin mutane kake tabin manyan mutane kana kiransu kana kama kaba su wanda su suna da daraja a wurin shi ƙauren bauchi. kuma ka ci albarkacin su kuma annabin nan da kace baka neman taimakon shi gashi ka nemi taimakon al'umman annabi ka nemi taimakon mutanen da a wurin annabi ba komai bane su ba komai bane su a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ba sa bane ba tabi'ai bane ba tabi'u tabi'ina bane ana kwankwantan ma shin su 'yan aljanna ne ko ba 'yan aljanna ba amma ka nemi taimakon su bai na kuma taimakon annabi ina ma kuma taimakon ahlul annabi ina kuma taimakon sahabbai ina kuma taimakon tabi'ai ina kuma kai mutum ne wanda yake mai ƙarya maƙaryaci tataccen maƙaryaci da ka Idrisu ka fito kana cewa wai ai kai ba wanda ya fito da kai sai Allah to ka ko anan ka zama mutu hakiki da ta Idrisu ka zama cikakken ɗan haƙiƙa domin wanda suka fitar da kai mutane amma ka ce ba wanda ya fitar da kai sai Allah kaga ka mai da wa'annan mutanen Allah Ga shi a cikin rashin sani ka tabbatar da maganan wahadatul wujudi ka tabbatar da maganan komai Allah ne yanzu dai kun san wallahi ba yadda za a yi yadda bala kauran bauchi yayi ikirarin sai ya kama shi sai ya kulle shi haka kawai saboda Dr. Idrisu Eh, yana amfanar da Dr. Bala Kauran Bauchi a Bauchi rashin shi Dr. Bala Kauran Bauchi ya rasa abubuwa da yawa kawai zai nemo shi ce a zuwa a sulhu ƙarya ne ƙarya ne Dr. Idris shi ya tabi manyan mutane a Najeriya ya bi wannan ya bi wannan wanda kuma shi wannan gwamna mai albarka mai adalci wanda muna fata nan gaba bayan ya gama inda ana ƙara wata takwas ma na sai maka addu'a Alhaji Bala Kauran Bauchi ka ƙara takwas saboda kai mutumin kirki ne da ana samun 'yan siyasa irin ka wallahi da an zauna lafiya kana da tausayi kana da imani alhaji alhaji bala kauran bauchi gwamnan bauchi sannan kana da sanin ya kamata sannan kana da gaskiya gwamna ne kuma wayayyen gwamna muna fata Allah subhanahu wata'ala alhaji bala kauran bauchi in akwai wani makami da ya wuce wannan makamin in ka fito mutanen garin ka su zaɓe ka Allah ya yi maka wallahi al'azimu ko shugaban ƙasa ka fito takara muna fata Allah ya yi maka ko sanata ka ƙara fitowa bayan ka riga ka gama wannan tirwar taka muna addu'a Allah ya yi maka domin ka yi mun gani kai mutum ne mai haƙuri kai mutum ne mai kawaici kai mutum ne mai ainihin hankali kai mutum ne mai sanin ya kamata wanda wallahi al'azimu wannan rahama ne ga shi kan shirka Idrisu gwamnan Bauchi wallahi wallahi rahama ne ga Idrisu dan wallahi inda Idris ya bada hannun irin waɗansu gwamnoni namu na nan ko gwamnan namu mai ritaya gwamnan jihar Kaduna inda hannun shi kan ka faɗa da irin wannan wulakanci da cin kashi da cin mutunci da kake ma wannan bawan Allah yake hakuri wala da tunce da an shafa babunka da tunce da an shafa babunka saboda su wayannan shugabannin mu ne kuma wajibi musu biyayya wa nistu mir alaikum abdul habashi ko da bawa ne dan habashi aka ce shi da shugaban ka mai biyayya a dewar lawa dewar rasula wa ulul amri minkum ku ba Allah ko manzanni ko majibanta lamarin ku tunda musulmi ne dan uwan mu wajibi ne mu mai biyayya haka muna kira muna kuma addu'a gare ga ah, Alhaji Bala Kauran Bauchi Allah subhanahu wata'ala ya ida maka burinka duk abin da kake fata na duniya Allah ya maka shi Allah ya kiyaye ka duk abin da kuma baka kiya baka eh, zai zai dame ko zai takura ma iyalinka alfarman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da ka Idrisu ka ji tsoron Allah ƙarya haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana iyyakum wal kaziba na hana ku yin ƙarya wa innal kadhiba domin ƙarya ya hadi ilal fujuri yakan ɗauki mutum zuwa fajirci eh ƙarya ba alaikum bisidiki na hori ku da yin gaskiya wa inna sidika ita gaskiya ya hadi ilal birri yana shiryarwa zuwa ga biyayya wa innal birra biyayya kuma ya hadi ilal janna yana shirya zuwa ga aljanna amma ka zauna ka rinka shara da ƙarya eh ka zauna ka rinka shara da ƙarya kuma daga Idrisu in ka isa ka fito ka rantse da Allah wannan zaman da aka yi ba kai ka ta bibiyan manya-manyan mutane suka nemi wannan bawan Allah gwamnan Bauchi suka suka ba shi hakuri ba ka ba da hakuri aka sake ka in ka isa ka zo ka rantse ka zo ka rantse mu kuma in ka rantse ba in ka rantse kuma zan fito da mutanen su zan fito maka da sunan mutanen da ka bibiya ɗaya bayan ɗaya muna da sunan su kuma muna da record din mutanen da ka bibiya ɗaya bayan ɗaya dan neman su ba wannan bawan Allah haƙuri ka dawo cikin iyalanka ka zauna wallahi wannan ya tabbatar da cewa kai ba jagoran da ya kamata abu ba ne. Amin jagoran da ya kamata abu ana so a same shi da siffa ta haƙuri siffa ta gaskiya siffa ta kuma ainihin kamala da duk abin da ka faɗa ka nisanci ƙarya ka jin kunyan ƙarya Dr. Idrisu ka jin kunyan ƙarya yanzu ka zo ka sharar wannan ƙaryan ka ce wai ai Allah ne ya fidda kai ba ka kaza to dama ai a haƙiƙi Allah ne ya fidda kai amma a majazi bayin Allah ne suka suka tsaya suka fidda kai. Hmm? Saboda haka ƴan uwa wannan ƙarya ce Dr. Idrisu. Gwamnan jihar Bauchi Dr. Idris ya taɓa manyan mutane a Najeriya. Ya taɓa su. Ana lalubo su. Ana ta neman ya za a yi a ainihin da shi wai shi ne ya fito zai nama muku shi mai tauhidi wai an neme shi wai zai kai waye abocin me kai me kake tsina nama shi gwamnan da har rashin ka abocin zai dame shi har sai ya nemo ka babu wani abu wallahi kuma nema kai ka nema ne kuma muna nan da ku mutanen da suka fidda shi ma sai ya ci musu mutunci nan gaba in dai Dr. Idris ne ya saba kai kana maganar tauhidi ka masan tauhidi ne tauhidi yayi gabas kai yamma Dr. Idris tauhidi yayi gabas kai kuma kai ba ka san tauhidi ba hmm? ba abin da ka sani a tauhidi saboda haka 'yan uwa wannan ƙarya da ya zo ya sharara ba wanda ya fadda shi sai Allah lallai ƙarya yake shi ya ta bibiya ya ta bibiya ya ta neman mutane kudu da arewa gabas da yamma a zo a ba gwamnan Bauchi hakuri kuma aka bashi hakuri aka sanya mai sharuɗa an ginda ya mai sharuɗa kuma zai kiyaye shi yasa da ya fito ya ci gaba da ainihin raba kan al'umma da neman tsokana mun yi azumi da ya labi Allah ya taimake mu an ki fitar da shi sai bayan sai azumin ƙarshe wannan karan mun yi azumin mu lafiya babu shedan ai ana cewa idza da kala annabi ya ce idza da kala shahr ramadan idan watan ramadana ya shigo fuciyat abwabul janna akan bude kofofin aljanna wa gullikat ash-shayatin aka kulle shedanu shi wannan Dr. Idris ai shine shedan din domin ana sako shi ya fara har gatsar da kan al'umma irin su Dr. Idris ai sunan shedanin kaga bala kauran bauchi yayi Allah ya saka maka da alkhairi wallahi ka kulle mana shaidan mun yi azumi lafiya babu tashin hankali ana sako shaidan kuma ƙarshen azumi shi shikenan sai ya fito diyar rigir diyar da social media irin su Idris suna shaidanin wanda wannan karan Alhaji Bala ƙauren Bauchi ya yi mana aiki mai kyau Allah kuma ya saka mai zarkar ya kulle mana shaidan ya kulle mana wannan katon shaidani Idris Abdulaziz muka yi azumin mu lafiya muka yi tafsirai muka gama lafiya babu hayaniya da yake shaidan shaidan ne mutumin yana dawowa sai ya ƙara komawa ya dira kan al'umma ya take wannan ya take wannan ya take wannan da saboda haka za mu gani yanzu akwai abin da yake faruwa a duniya ta hanyar Allah ya kawo mana nasara sai Iran ta fara rama wa zaluncin da ake wa Falastinawa a filin Gaza ta fara rama musu ta fara mayarwa da ƙasar isra'ila aniyarta to za mu ga mutumin dama a wancan karan bai goye bayan isra'ila ba sai ya goye bayan yahudawa da da muna gaya muku wallahi ba yahudi ne ko yahudawa suke ma aiki sai idrisu inda ya zo ya boye inda inda ya zo ya goye bayan falastinawa sai mu ce eh to musulmi ne musulunci yake ma aiki amma da daga idrisu dama mun gaya muku kungila ce ta yahudawa kaga sai bai goya bayan ainihin falastina sai ce masa ai yan shi'a ne yake goyon bayan su to yanzu gashi nan Allah ya ba kasar Iran nasara Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su nasara kasar Iran Allah ya saka musu da alkhairi sun mayar ma da Isra'ila martani ta hanyar yi musu barazanan in ba su dakata da hare-hare da suke kaiwa cikin filin Gaza ba su ma ba za su dakata da kai hare-hare cikin garin Isra'ila ba wanda za mu ga munafukan addini a cikin wahabiyawa za su ƙara komawa bayan Isra'ila ne ko za su dawo bayan Iran musulman kirki mutanen kirki masoya addinin musulunci masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa saboda ka muna nan muna kallon ku wahabiyawa kai ma da Idris muna kallon ka a wannan gadiyar za mu ji abin da za ku ce mu kuma Allah kai mu gobe za mu zo za mu gabatar da karatu akan haka ba daɗewa zan yi wa ƴan uwa nan za mu dakata amma muna so ku yi sani cewa lallai wannan bawan Allah wallahi Azimu. Ƙari ya yi sharara ya ce wai ai yana zaune aka neme shi shi ya nema shi ya nema Dr. Idrisu shi ya nema shi ya tabun mutane ta ƙasa wannan Dr. Idris kuje gani wallahi ba mutumin kirki ba mutumin Allah bane in ba ku manta ba a baya fa wai almajirin shi ne mai sata amma sai da ya dauko ma almajirin yan sanda almajirin shi fa wannan wani irin malami ne da almajirin ka zai maka sata amma wannan almajirin ka ɗauko mai ɗan sanda kuma sanadiyar wannan satin da ya yi maka kai ka faɗa daga bakinka kun yi baran-baran kan yanzu baya tare da kai wannan mutumin kirki ne yanzu akwai wata tasha ba da yake karatu in ba ku manta ba a baya ya tsine ma wannan mai tashan ya la'ance wannan mai tashan ya daina zuwa waje saboda ba mutumin kirki bane duk wanda zai yi mu'amala da da Idris sun yi fada sai sun bata duk wanda zai mu'amala da shi sai sun bata yanzu tashar Isha FM wanda da ana kai da tashar in yi karatu amma ta idrisu saboda na zama mai dodo na zama mai ainihin ciwon idanu shi ya hana kai da tashar in yi karatu ba ma tashar in yi karatu ba sai aka yi blocking ɗina ba yanda za a yi ma in tashar tana zagaya a social media in ganta ya zama anan yake karatu to yanzu wannan malam Muhammadin gashi sun bata malam Muhammadin mai Isha FFM sun bata saboda halin da idrisu ba mai hakuri bane halin da idrisu ba na mutanen kirki bane duk yadda malam Muhammad din nan yake da ƙoƙarin kiyayewa yake da kuma ƙoƙarin adalci mai sha FM wallahi tallahi sai da Dr. Idris ya ƙure shi sai da suka bata wancan kuma da yayi ta zagi ya ta cin mutunci ya ta cin mutunci mai kibla FM Fuadu daga baya kuma sai ya koma mai da bai lokacin da suka bata da Muhammadu mai sha FM sai ya koma mai kibla FM mutanen kirki malaman kirki zaka same su da almajiran ko da waɗanda suke mu'amala da su har su koma ga Allah ba sa batawa amma kai ka bata da iyayenka ka bata da uwa ka bata da uba ka bata da mutanen unguwa ga hasada yanzu Ali Dr. Ali eh, eh, wannan Professor Ali Fantami haka dan kun zo na unguwa ɗaya ba ka kai ta mai hasada hassada saboda ya fi ka ilimin boko ya fi ka ilimin addini ya fi ka ɗaukaka haka kai ta mai hassada ka ɓata da shi yanzu hakan nan ba kwa shiri da shi Dr. Ali Fantami ka zo ka bata da ƙungiyar izala na Kaduna ka zo ka bata da ƙungiyar izala na na ainihin Jos kai kawai kai ne ka sani duk sauran jahilai ne kai din kai ne kawai za a bi duk su sauran a sake su eh ka zo ka bata da ainihin ah, ah, shi mai sha FM ka koma wajen Fu'adu to adin ma mu je zuwa nan gaba kaɗan in dai Idris ne insha Allah rabbi sai kaga ya bata da shi ya ce mai mutunci saboda ana son malami ya zama mai hakuri Idris kai ba malami duk siffofin da suke tabbata wa malami wala babu kuɗi a kanka ilimin ma babu ba mu'amala ba hankali ba sanin ya kamata ba dattaku ba mutunci eh shi yasa in kuka duba gaba shi duk yara ne ƙanana marasa hankali yara ne ƙanana kaga wani mutum dattijo mai hankali a gaban Idrisu babu sai dai yara kawai aka taro yan iskan gari eh wanda ba san komai a addini ba aka tara su a gaban shi yan iskan gari kawai aka tara duk da kwanaki na sanya muku biyan su yake shi ma ya faɗa kwanaki da kanshi na samu wani bidiyo da ya bayani akan wani yaro da ya ce yana son ya bashi kuɗin ya ja ya mai aure a ƙarshe ya ce ai yana yi musu dukkan su ba wanda inda baya musu ba wanda zai zo zo shi kan shi ma dan abin hannun shi suke zo suke zama da shi amma ba ba dan ba dan ɗabi'arsa ba saboda haka ƴan uwa mai hattara da wannan ba yahudan wallahi yahudawa yake ma aiki saboda haka ƴan uwa za mu dakata a nan insha Allah rabbi amma abin da nake so a sani shine ƙarya yake Idrisu da ya ce wai ba wanda ya fito da shi sai Allah kuma su suka nemi a zauna ƙarya yake shi ya nema ya bi ta ƙasa ya kira manya-manyan mutane a Najeriya suka ainihin ah, suka ainihin roƙe shi gwamna aka ɗaga mai kafa amma ya zo yana shara wa mutane ƙarya to insha Allah gobe za mu zo muku da wani bidiyo na shi wai wanda ya ce ya raba wa mutane aiki abin da yake so kenan daman in ya zo ba a magana sai na shi amma mun kusan mu yi mitin idan ya zo ya shi ta shi za a je da kula shi kowa zai je kula shi tunda mu tijjanawa muna da haɗin kai yan faila muna da haɗin kai mu ne tijjanawa yan faila shehu muna da haɗin kai dukkanmu da ka gan mu samarun da muke kaiwa da kaiwa da kawo social media bakin mu ɗaya kuma muna da haɗin kai ga baki ɗayan mu ko kaga wannan bai shiga sabgar wannan ba social media wannan bai shiga sabga wannan ba wallahi kanmu haɗe yake a ƙasa dukkanmu dukkanmu su sai di abul fatih assani muna tattaunawa da junanmu kan rayuwa su sai di junaidu su sai di nasir ado musa su sai di burhanuddin su sai di ahmad su sai di abbas sadauki su sai di madatai su sai di yaya sahabi assankawi su sai di barhama gombe ga sunan su sai di zaki jos dukkansu su sai di muniru koza eh su sai yi malam mustapha a dinga dukkanmu da kuke ganin mu kanmu a haɗe yake wallahi kanmu a haɗe yake domin kusa mu yi tattauna mu yi mitin in dai karen bauchi jakin bauchi zai rinka magana za mu daina kula shi daman shi yana cewa hal yakshiyani yuhun lada di sama nubahan ko nabahan li maglulil كلاب دريرة هل يكشي نيوهن shin rana za ta ji tsoro yuhun ismun min asma'i shamsi suna daga cikin sunayen rana hal yakshan yuhun shin rana za ta ji tsoro da da kabir sama wadda take sararin samaniya nubahan ko nabahan za ta ji tsoron haushi lima galolin kilabi ɗaurarin karuka da lira makafi kanan da yake ɗaure makaho zai ji tsoron haushin rana haka za mu bashe ta haushin shi ba abin da zai dame mu amma dai kan ƙarya ne ya zo ya sharara muku cewa wai ai neman shi aka yi aka tattauna wallahi shi ya ta bugawa wannan ya buga wannan waya ya buga wa wannan waya ya roƙi wannan ya kama kafa aka zo aka roƙi gwamna amma kuma kun san in dai haka ne kuma me dalilin da ya sa kauran Bauchi zai neme shi din ya nemi shi da shi me Idris suke tsira raba kauran Bauchi a Bauchi kun banda cin mutunci ma da yake mai me yake masa banda cin mutunci da har zai nemi kama kafa da shi me gwamnan Bauchi yake nema yanzu ba in yi wannan teno ya shekara takwas sai dai kuma yana nema ya fito shugaban kasa mu zaɓe shi ko ya fito eh, eh, eh, sanata kuma za mu mara masa ba mu yi masa addu'a ko mu yi kira ga dukkan masoyan mu a zaɓe shi to me yake nema kuma a rayuwar duniya to saboda ka yan uwan zamu dakata Allah ya bar soyayyar mu aiki sallallahu alaihi wa sallama akwai tashoshin mu waɗanda suna yawan watsa karatuttukan mu akwai tasha ta jagaban gora wanda tasha ce wanda ko da yaushe mun yi karatu tana watsawa Allah ya saka mata da alkhairi akwai ah, wata tasha LU something dai ga tana ita ma tana yaɗa karatuttukan mu Allah ya saka mata da alkhairi da sauran ƴan uwa da suke sharing ah, ko wani bawan Allah mai la ko la ilaha illallah ne kamar sunan ko la ilaha illallah ah, shi ma yakan yi sharin karatukanmu ha'illallahi man ha'illallahi man to Allah ya saka musu da alkhairi suna kokarin sharin da dukkan wani wanda zai kike sharin karatukanmu sako ke zuwa to Allah tabaraka wa ta'ala ya saka muku da alkhairi baki daya akwai dan uwa mai albarka uh, Isiyaka akwai Isiyaka Sise wanda shi ma da'iman yana isar da saƙonmu yana shiyarin sosai Allah ya saka mai albarka da alkhairi Bashir Ladan eh, jagaban gora shi ma yana ɗaya daga cikin masu isar da saƙo Allah ya saka mai da alkhairi alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu gobe wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu